tafi. da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 24 ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta akan aikin jarida. Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana daga masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Mata na fuskantar kalubale musamman a ƙasa irin Najeriya a batun aiki da neman ilimi. Aikin jarida aiki ne na ilmantar da al'umma tare da bayyana musu abin da ke faruwa yau da kullum. Mata ma ba a bar su a baya ba wajen yin wannan aiki. Suna yin hakan ne duk da irin kalubale da kuma matsalolin da suke fuskanta a fagen aikin. Ana alakanta hakan ne sakamakon al'ada da ma addini da ke da ƙarfin gaske a ƙasar saboda yadda suke nuna cuɗanyar maza da mata a fagen karatu da kuma aiki a matsayin abin kyama. Aikin jarida aiki ne na hulɗa da kuma mu'amala da jama'a a kowane irin fanni na rayuwa. Kowane irin ƙalubale mata ke fuskanta a wannan fanni? Hajiya Maryam Mamman Nasir tsohuwar 'yar jarida ce a Najeriya. Ni na yi aikin nan daga 1987 zuwa 1992. Aikin ya yi daɗi sosai musamman ni da abin da na karanta ke na mass communications. Sai dai akwai matsaloli. A wannan lokacin alubalen da na fuskanta kafin na yi aure na yi bautar ƙasa a CTV na kuma yi aiki a wurin. Ina ƙarƙashin iyayena. idan aka tura ni aiki wanda yake ya jibanci in bar kano kamar in je kaduna ko in je lagos ko in je wani guri sai iyayena su ce ni a matsayina na mace don menene zan tafi ai namiji ya kamata a tura su ba su yadda ba sai mun yi rigima da su akwai kanwar babana a lokacin ita ce take wa babana magana to sai ya kyale na in tafi wannan ba karamin kalubale na fuskanta ba a wannan lokacin da na zo ne aure mijina ma dan jarida ne yana nta ina ctv ni na dan samu promotion nan da nan har na zo ina shugabantan bangaren bincike kuma ina shugabantan foreign desk saboda haka sai ya kasance ina yawan tafiye-tafiye to shi ma duk da aikin jarida yake kin san halin mazajenmu na arewa wallahi idan aka ce yau tafiya ta kama ni zan yi tafiya to fa lokacin ne za mu fara rigima ni da shi sai ce shi bai yadda ba kuma tunda ba wuri ɗaya muke aiki ba balle tafiya ta haɗa mutane. kin ga ya zame min matsala kenan to haka na dinga fuskantar waɗannan ƙalubale ɗin har Allah Ubangiji ya sa na ma yi ritaya daga aikin lokacin da na fara haihuwa ni ban samu matsala da ma'aikatan security ba amma abokanan aiki na maza da yawa zaki ga mun taho musamman idan ba a ga id card ɗinsu ba ga kamera an gani ga sauran dai abubuwa da za su nuna cewa wannan ɗan jarida ne sai kiga 'yan security ɗin nan sun tsaya suna cewa ba za su shiga ba wani lokaci har a kai ga duka kin gani kai ka zo za ka yi aikinka maimakon su bi ka da lalama ko kuma su yi maka cikin mutunci su tambaye ka shin menene ya kawo ka nan aikin mai ka zo yi a'a ba za su yi ba su kawai za su fito ne bu kawai su nuna ai su security ne kuma aikinsa suke wanda kai ma kuma aikinka ka zo yi to har yanzu na fuskanci 'yan jarida da yawa suna fuskantar wannan kalubalen na tafiye-tafiye da kuma fama da mutanen security abin da yana bukatar gyara sai dai kuma mu ce to Allah ya kawo mana A nata bangaren mawallafiyar mujallar Tozali kuma shugabar gidan talabijin na Tozali ta bayyana irin gwagwarmayar da ta sha a fannin jarida. Sunana Maimuna ya abakar kuma ni ce board chairman din Nigerian Postal Services. Kamar wasu kalubale kika fuskanta a aikinki musamman ma in aka duba za a ce abin da kika fi jajircewa a kai shine bangaren jarida. Lokacin da na fara dai tozali kafin ma mutane ma su ɗauke ni da kaman da mahimmanci abinda nake da mahimmanci ya ɗauke su lokaci lokaci kaman dogon lokaci to dama wannan haka yake a kowane irin sana'a ka shiga sai mutane sun duba sun ga eh lalle lalle da gaske kake ka gani kafin mutane su fara yadda da kai to kafin su yadda mu samu yaddan mutane ya ɗauke mu lokaci amma kuma har ma bayan mun samu yaddan ni a matsayina na 'ya mace na samu wasu kalubale wanda inda a ce ni namiji ne ba zan same shi ba in ka fara jarida dole ka shiga ka fita ka nemi support ka nemi advert ko ba haka saboda shi wannan advert din ne yake shi yake tallafawa shi wato business na jarida da kuma talabijin so lokacin da muka fara jarida dai inda namiji zai je shi ya fito lafiya ne in na je ni sai na samu wani na gaya min ko wata maganar banza ko kuma ya nuna min ban isa ba ko kuma ya nemi ya ce ko yana so na maimakon ya duba muhimmancin abin da na taho da shi shi hankalinsa sai ki gaba akan haka yake ba yana ganin ai ita mace in ta zo kawai sai dai a neme ta ko neman iskanci ko wani nema haka wanda ba shi ne abin da ya kawo ni ba so wajaje da yawa in na je ni sai ki ga a raina ga dai aikin idan na tuttura kila zan iya samu amma saboda first impression ɗin da na samu daga zuwa na gurin a mutumin sai fara cewa ai shi so na yake yi bare ma duba ma muhimmanci abin da yake kuma abin da ya kawo ni sai kika an kama an yi watsi da shi kaman ba shi bane a gaban shi yana ganin okay ai kuɗin nan da nake tunanin zan samu akan abun shi zai iya bani kuɗin in dai na yadda ko na amince masa don mu yi shashanci ko wani abu to a irin wannan abubuwan yakan sa mata waɗansu sai kiga ga dai abu suna son su je su nema ko ba haka ba kuma a bisa ka'ida a bisa hakki suke neman shi tunda ba wai kyauta bane aiki suka je nema su yi kamar da kowa zai nema amma saboda irin tunanin irin waɗannan mazaje da suke guri wanda su daga sun ga mata suna ganin kamar sun ga abinci ne sai ki ga mace ta ja daga baya akwai ayyuka da yawa da ban kara bin kansu ba saboda irin wannan magana saboda ni in kamin irin wannan magana ban zan kwaba maka zan yi a take zan gaya maka ni ba abin da ya kawo ni ba kenan kuma ba ni da lokacin ina da lokacin wannan iskancin ba zan ma je ina neman sana'a ba sai in zauna a gida ko ba haka ba ina buga waya wannan ya zo wannan ya zo na ce to ba abin da ya kawo ni ba na zo neman halak ne na zo neman hakkin na kuma ina da ilimi kuma mazan da suke zuwa su nemi aikin nan ba wai ilimi suka fi ni ba wata ma da muke su primary su secondary to university maybe na ma fi su fafo. performance kin gane a aji amma su in suka je su normal ne sun je neman wannan ni in na je ni na je yawon banza ne kin gane irin wannan abubuwan mun fuskanci irin wa'annan abubuwan mun fuskanci kuma wani waje kiga ka je ka da proposal ɗinka ya kamata kai za a ba wa aikin nan amma sai a dube ka saboda kai mace ne sai a hana ka wannan aikin irin a'a ai bata dace ba bata cancanta a bata aikin ba saboda kawai ita mace ce kin gane sai ka je ka kawo manka proposal ɗinka komai ya fi kafi seriousness kafi komai amma sai a bawa wani saboda kai mace ne sai in kai mace idan kana neman abu abinda namiji zai nema cikin sauki kai mace in zaka nema sai ka saka twice the effort because sai kai proving kanka sai kai proving eh lalle lalle ka dace kai ne zaka yi wannan abu wannan a duk face of rayuwa haka yake duk inda mace ko aiki aka baki na gwamnati sai ki ga ana neman arena ki in dai bakin tsaya kin ɗauki ƙafanki kin buga da gaske kin nuna musu kunga wannan rashin kunyan ba za ki ɗauke shi ba kin gane in ba haka ba sai a nemi a rena ki ana ganin ke mace ce to yanzu da kika kai inda kike akwai wasu suka da kike samu daga wajen mutane a kwarai da gaske ai duk mace <laughs> ai baki sani ba hajja hawa ai duk mace duk abinda mace ta zama a duniya sai wani munafuki ya je ya ba da labari ya shirya karya ya ce a'a ai ta zama ne ko ita din ita budurwan kaza ne Ko kowa kika ga aka ba mace appointment ko aka ba ta wani kujerar mulki ko wani menene wanda ta sha wahala ta yi aiki ta samu wallahi wani ko kuma wasu suna nan su zaman su kenan su shirya mata karya su nemi su bata mata suna sai a ce a ai dama ai wani ne ya kai sunanta ita mace bata da right ko ba haka ba za a ɗauki namiji a bashi minista ba wanda ya damu da waye kai sunan shi ba labari ba ne ko da wata ce ma ta kai sunan shi ko ba gaskiya ba amma ita nan mace da moment aka bata position aka bata wani ministerial position a chief executive a chairman a awa sai an ɗauki sunanta ko matar aure ne kuma ba za a bata ba sai an ɗauki sunanta an hada da sunan wani a ce ai dalilin wane wane ne ai dama saurayinta ne haka duba yake Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake To Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. ita ma Hafsat Abdullahi Ɗanladi yar jarida ce a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. To gaskiya babban kalubalen da muke fuskanta a aikin jarida shine musamman mutum in ya fita balansin ma'ana ya yi rahoto yana neman ƙarin bayani musamman ga waɗanda suke ma'aikatan gwamnati sukan zuwa musamman mace da irin wata bukata ta ta can ƙashin kansu idan kuma ta iya da har wani lokacin zaki ga ba ta samu wannan labarin nata da take so ko ta yi balansin a kai. Ita kuma Charity Tanko cewa ta yi. Cikin kalubalen da mata suke fuskanta a aikinsu ne 'yan jaridu na farko dai akwai rashin yadda. kuma rashin yadda ya taso ne a sanadiyan suna ganin cewa ke mace ce in kika zo neman wani interview a wurinsu suna ganin kamar cewa abin da suka faɗa ba shi bane zai fito wani lokaci sai ki je kina son ki ma wani interview sai kalle ki a matsayin ki mace maimakon ya ganki cewa ke yan jarida ne miki kallon ma'aikaciya ba zai miki wannan kallon ba sai miki kallon ke mace ce saboda haka wasu tambayoyin ma in kika yi mishi ba zai baki ansa yadda ya kamata ba an kuma off camera in kika tambaya sai a ce ai an san ku halin ku mata eh, musamman 'yan jaridu in mutum ya faɗi ɗaya ku je ku ce ya faɗi biyu kuma hakan yana tasowa ne saboda 'yan jaridu wanda suke rubutawa amma kamar na 'yan talabijin da 'yan rediyo da wuya a samu haka amma duk da haka yadda dai gashi nan da yadda yake sannan kuma akwai kuma wani abu dangane da hira da mata wani zubin in muka fita hira muka fita neman information mana son mu interview kamar vox pop haka da wuya a samu mata su yi magana kuma hakan yana kasancewa ne in ya zamanto ke mace ce kina neman mace ta yi magana in kika tarar da ita ba za ta yi miki magana ba sannan kuma ko a bit din ma samun mata su granted interview matsala ne yawancin su ba sa son su yi magana ko ma magana akan ababen da ya shafe su ba sa son su yi magana duk yana cikin sannan kuma akwai yanayin da suke ganin mata suna ganin mata kamar ba daidai suke da maza ba wani lokaci hirar da za su yi da maza abokansu a aikin ba za su yi da mata ba suna hira da su akan cewa ok waɗannan maza ne kamar mu ya muna iya magana da su su suka fi ganewa amma kuma in ya zo kan mata waɗannan abubuwan za ku gansu suna tasowa ko dai ba za a gaya ma mutum gar gar cewa ai wannan abun an yi shi ne saboda ke ya mace ba amma ke da kike ya mace cikin fuskanta tunda kina wurin kina ganin yadda aka yi da waɗanda ba mata ba ke san cewa ke abin da aka yi miki saboda ke ya mace shi. Duk da dai kalubalen da mata suke fuskanta a aikin su ma mazan sun bayyana irin tasu gwagwarmayar a fagen aikin. Sunana Aminu Dahiru idan muka dan takaita abin da ake nufi da irin shi kalubalen da dan jarida ya fuskanta shine akwai abin da ake kira wato rashin shi kan shi garanti na aikin da dan jarida yake yi wani ke sautari yakan kawo dan jarida a kowane lokaci da yana aikin za ga yakan shiga cikin tararrabin cewa bai san yaya aikin nan na shirin mai ɗorewa ne ko ko aka akasin hakan ne musamman ma waɗanda suke bangaren gidajen talabijin rediyo sauran daidai gidajen wato wato jarida waɗanda suke masu zaman kansu ne wani lokacin za ga ɗan karamin abu yakan iya sa dan jarida ya rasa aikinsa ko kuma wani dan abu haka wanda za a nuna wa ɗan jarida yana iya sa ya kwaɗayin wannan yana cikin aikinsa ya saba da wannan gurin kuma an saba da shi ana sauraron irin abubuwan da yake na karuwa da kuma ci gaban ƙasa sai a ji lokaci guda ya bar nan inda yake aikin saboda kila ba mamaki ya samu ɗan ƙarin fiye da abin da ake bashi nan ya koma wani waje sai ga anan an da gibi ya kuma koma wani guri wanda ke daga can da zai koma fara gina gurin nan to ne kan zama kalubale ne ga shi kan aikin jarida sannan kuma akwai abin da ya shafi kayan aiki a yanzu inda aka ci gaba ya kamata a ce dan jarida duk inda yake yana samun kayayyakin aiki na zamani wanda ke ba lallai bane aikin jarida a ce ko da mutum sai ya rinka zuwa ofis yana yi ko kuma yana tafiya neman labarai a gurare daban-daban wanda irin wannan yakan sa ko da irin kai tafiye-tafiyen ma akwai matsi da ke fuskanta amma idan akwai kayayyakin aiki daga gida ma za ka yin wasu kusan kashi saba'in ko fiye da haka mana aikin da ya kamata a ce ka saboda kayayyakin aiki da aka ci gaba na zamani musamman ko irin kalubalen da ake fuskanta yanzu kafafen watsa labarai kuma ci hanyoyin sada labarai na zamani nan suka riga suka shigo sai ka ga wasu idan ma kana labarai kamun ka ce ka je ka dawo ka dawo gidan tibin ka zo ka hada ka fitar sai ga wasu dandana a hanyar sadarwa ta zamani na an riga an fitar da wannan labarin kila idan ba ka yi amfani da wata fasaha taka ba sai dai ka yi tunanin daukar wani wato wani bangare na labarin wanda yake da ɗan sha bamban da inda wasu tuni suka riga suka fitar da wannan labarurkan musamman shi kan rashin isassun kuɗaɗe da ya kamata a ce 'yan jarida suna samu a matsayin bangaren da yake bangare na kwarewa ya kamata kamar sauran bangare na kwarewa su ma suna da albashi na musamman da kuma wanda a rinka basu wanda yake wannan zai ƙara sa ɗan jarida irin ƙara zama wato mai cin gashin kansa ɗari bisa ɗari ba tare da wasu 'yan siyasa su rinka tunanin za su yi amfani da ko kuɗin da suke da shi ba su ga cewa sun samu ɗan jarida sun canza da kan akalar da ya kamata ce a fitar da labarai irin wannan to duk wani suna da cikin kaɗan daga cikin kalubale da aikin jarida ke fuskanta ko kuma ce ɗan jarida ma yake fama da su. sunana abubakar adam funtuwa ɗan jarida to zan iya cewa ni a nawa ɓangaren musamman kasance kasancewar mu muna bangaren arewacin najeriya ne da kuma mafi yawanci a ah, waɗanda muka fi mu'amala da su al'umma ne da suke daga arewacin najeriya inda muka san da dama akwai inda ake haduwa da kalubalen da ba kowa ne ke so ya magana a kafafen sa'a wato kafafen watsa labarai ba musamman ma idan aka ce talabijin ne ba da yawa wasu kunya wasu kuma suna tsoron abin da zai je ya zo musamman yadda za ka an ce dan jarida ya shi haɗa faɗa ko kuma da an yi magana ya fada to wani tsoron hakan ko da yana da abubuwan da zai faɗa sai ga yana tsoro ya faɗa a wasu lokutan kuma abin da za ka kara baki mamaki shine cewa ga abubuwan da su ya kamata mutane mutane su sani ban san ko rashin ilimin cewa shi dan jarida bi da wani abu a ƙashin kan shi da ya kamata yi sai abin da al'umma suka gaya mai shi yasa ba ma amfani da ra'ayinka sai abin da ƴan ƙasa suka ce ko kuma wanda kake magana a kansu dole sai sun buɗe baki sun yi magana ne sannan har za ka iya gawa a duniya ya rage na duniya ko kuma waɗanda masu haƙƙin hukunci su yi hukunci amma babu yadda za a yi a zo ana ana da takaddama akan wani abu kuma ɗauki ɓangare ɗaya a magana kan shi ba tare da ɗaya ɓangaren ya magana ba to matsalar muke fuskanta musamman da ni inda za ku ƙoƙarin wato samun daidaito na abin da ake cewa balancing ka samu wanda bangaren zai magana to idan abu ya hada dan arewa zaki ga da wuya ne zaka samu wani ma magana kuma abin da zai baki mamaki har da masu ma ilimi da ake ganin cewa su sun yi karatu zaka samu ba kowa bane zai ya fito yayin magana a wanda kuma magana rashin magana tana haddasa koma baya ga cikin al'umma ga kuma ita kanta arewan wannan daga cikin kalubalen da muke fuskanta musamman dai ni zan iya cewa abin da ya fi ciwo dan jarida to a kenan saboda duk ɗan jarida abin da yake so idan ya fita neman rahoto ko bayani to ya samu bayani daidai da yadda ya buƙace shi shine ke taimakon aikin nashi kuma zai taimake ka kai da kai bayanin domin rashin bayanin na cutar da shi kuma ya cutar da kai kanka domin da abin da zai yi zai yi ne don jin daɗin ka ba don jin daɗin shi ba. Masu ruwa da tsaki a harkar jarida na ta kiraye-kirayen duba wannan lamari don ƙarfafawa 'yan jarida musamman mata gwiwa wajen gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Hauwa Umar, muryar amurka daga abuja najeriya. 'yan ƙasa. wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke an muna tare da hajiya halima muhammad muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro Assalamu alaikum mu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Wannan miya ce mu ta ƙasa Najeriya. amma ta gefen kudancin Najeriya. To ja je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi inji yarba suke kiranta sai a nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duto ka eh, kaurace wa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken tun a dama ta farko an ce miyan nan fara ce eh fara ce to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗe eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish shekifin na farin nan farin mm. uwar na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu na tukan mm. ya shiga girki ya haɗa aka haɗa shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin a tarugu yalo mm. a tarugu mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin ɗanɗano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya eh. yau ba to a farko wani za ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsina shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sa sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa wani gida idan ta hautsina tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawon mm. ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai da yana da bawo kuma ana cin bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish din eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi wani gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ka bar shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin ya wadatar to sai uwar gida ta ɗauki doyanta. To amma jiya ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba. Eh saboda shi mun kira shi farar miya. To su ba sa bukatar wa'annan. Ba sa bukatar wa'annan. To da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda. an je jirkita kenan dan samu wani kala. To shi ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan buƙata. Sannan ga albasa. To sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko krafish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh ta tafi ta rika har zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage to haka shi yake to wannan shine white soup shi ne da faran miya shi ne farar miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi mm. ma ko na albasa mai lawan shi ta dan dan watsa dai a ce dai ba ne kawai bayan ka zuba a kwano eh ba zalla haka kawai eh, bai wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullun na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne mm. ta dan ajiye a gefe babu matsala kalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita Mm-hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu mm. <laughs> dama kin ce miyan na kudulanci ne ɗarai ko kuma na abu to amma tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ce da shi eh. Eh. dalla binta Ibrahim kenan daga Kaduna da bakwar da ta gayyato mana a filin kwallamar mu masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda kwa ji su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare